يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah yau lahadi sha hudu ga watan jimada ula hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in haka ne ko wadda ta zo daidai da ainihin wato ashirin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara kamar yadda muka sani a kowace rana irin wannan muna karatu daga cikin littafin babban malami abu muhammad abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu wa ghafara Allah lana wa littafi na matun umdatul akami min kalami khairul anam a wannan masallaci na mu'assasatu darul hidaya in ban manta ba mukan yi matashiya akan cewa wannan littafi ne wanda ya ƙunshi adadin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 459 sa'annan kuma dukkanin hadisan nan ingantattun hadisai ne riwayan Imam Bukhari da riwayan Imam Muslim sa'annan kuma waɗannan hadisai ga baki ɗayansu daga farkon a karshe suna bayani ne dangane da hukunce-hukunce na shari'a abinda ake ce ma al-ahadisul dangane da lizumtawa al'umma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum Sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سألنا الله تبارك وتعالى يناتيوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سألنا الله تبارك وتعالى يناتيوا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون wato Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance zai azabtar da mutane ba alhali annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su matukar sun mai da sunnan manzon Allah gwadaban rayuwa ne a gare su ma'ana mu sau na baya waɗanda ba mu yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba matukar za mu yi kokari mu ɗabbaka sunna mu rayu cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah tabaaraka wa ta'ala ainihin ba zai tozarta mu ba duniya da lahira muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin karfafe mu da imani da shi ya gafarta mana kurakuran mu duniya da lahira <clears throat> sa'an nan mukan yi matashiya akan cewa matuƙar ainihin wato za mu muna buƙatar zaman lafiya musamman a wannan yanayi da muke ciki ƙasa ainihin tana cikin wani yanayi yau ka ji an kai hari can gobe ka nan ba lafiya makamancin haka ɗaya daga cikin abubuwan da ko abin da zai sa mu samu aminci da amincewa daga Allah ta baraka wa ta'ala ne ainihin riko da koyi da ainihin wato sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in muna buƙatar zama lafiya muna buƙatar kwanciyar hankali muna buƙatar farin ciki da walwala a cikin rayuwarmu to in Allah yadda muka yi riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zai zama mana kan da garki wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin Allah ya sa mu dace malam shek Abubakar mamur Gumi Allah ya ji kansa zamanin rayuwarsa duk lokacin da yazo karatun hadisi yakan yi wannan tambihi yayi matashiya yace karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga al'ummar musulmi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon ɗabbaka gwargwadon abin da muke karantawa a cikin rayuwarmu haka za shi ma anin malam alfazazi malam mai ishiriniya daga cikin baitotansa waɗanda suka dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da koyarwa ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce ainihin sa'adatu sa'adatuna mashrudatun bittiba'ihi wa man hada anhu fai'asu min falahihi jin daɗinmu da farin cikinmu da walwalanmu an sharɗanta su ne bisa biyayya da za mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yake cewa duk wanda ya karkace daga barin bin da rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ma ka yanke kauna daga rabautarsa duniya da lahira muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu rabo ya kasantar da mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam Aliyu na mangi yakan ce ya ilahil alamina taimake mu rikon amana zuciyar mu ta tsaye da sunna karsashin mai son khiyana ka tsare mu da shi da masu gaba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu gabin sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallama ya azurta mu tarayya da shi duniya da lahira a darasin mu da ya wuce idan muka duba cikin wannan littafi za mu ga cewa mun karanto hadisi ne na ƙarshe a cikin kitabun rida ko hadisi na ƙarshe da ke bayani game da shayarwa da hukunce-hukuncen da suka danganci shayarwa mun karanta wannan hadisi mun rufe wannan babi ɗin hadisin mu na gaba zai tashi a cikin sabon babi hadisi na ɗari uku da hamsin da tara a cikin matani na umda a shafi na ɗari ko a sabon babi kitabul qisas kitabul kisas ko makaranta hadisan an abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu qala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullahi illa bi ihda salatin الطيب nafsu bin nafsi? wattariku lidinihi almufariqu lil jama'a sai hadisi na gaba na 360 duk dai marwaici ɗaya ne ko wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama awwalu ma yuqda na nasi yawmal qiyamati fi dima'i waɗannan hadisai ainihin na daga cikin hadisai waɗanda suke jimlolinsu a takaice suke amma suna da faffaɗan ma'ana suna daga cikin ainihin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi jimla guda ɗaya amma za ta kunshi abubuwa masu yawan gaske domin a wannan hadisi ɗaya tal an yi rubuce-rubuce ainihin wato an yi bayanai an cika littattafai dangane da wannan hadisi din. istinbadin malamai dangane da hukunce-hukuncen da wannan hadisi din ya kunsa da sauransu amma kafin ainihin wato mu shiga ainihin wato yin ko kuma yayyana ko kuma ko kuma kafin kafin kafin mu kai ga wannan bari mu fassara hadisin sama-sama ko dan mu ji me ya kunsa hadisin yana cewa an Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu sayyidina abdullahi ibn mas'ud shi ya babban sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la yahillu damu mri'in muslimin jinin mutum musulmi in an ce mutum ainihin namiji kenan ko imri'in to ya kunshi imra'atun jinin mutum musulmi namiji ne ko mace la ya hillu baya halatta a kwararar da shi baya halatta a zubar da shi baya halatta a kashe musulmi wanda yake ya yashhadu Allah ilaha illallah ya shaida babu wanda ya cancanci a bauta mawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ko wa anni rasulullah Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayan haka ya shaida cewa ni dinnan ni manzan Allah ne baya halatta a zubar da jininsa baya halatta a kashe shi baya halatta a ƙarar da rayuwarsa illa bi ihda salasin sai ta hanyoyi guda uku nan ko da ya ce shi musulmi ne ko da kan to anan ne ma shari'a za ta lankayu a kansa saboda abubuwan nan guda uku mun gane ko A sayyibu zani wanda yake ma'auraci kuma mazinaci Allah kare mu mun gane ko wan bin nafsi sa'annan wanda ya kashe rai rai da rai idan ka kashe ran wani to kai ma shari'a za ta ɗauki ranka wattariku lidinihi almufariqu lil jama'a da wanda ya ba sa. sanadiyar barin addinin nan kaga ya bar ƴan uwa ya bar al'umma ya bar jama'a musulmi to duk wanda ya ridda kenan hukuncin sa me kisa mu zo bayani da yadda Allah makamancin wannan hadisi din mabi masa yake cewa ainihin diddai marwaicin sayyidina Abdullahi ibn Abbasin yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce awwalu ma yuqda bainan nasi yau qiyamati fid dima farkon abin da za a yi hukunci da shi tsakankanin mutane ranar tashin alkiyama abin da ya danganci jini ne Don me ka zubar da jinin wani Don me ka kashe wani Don me ka karar da rayuwar wani ina fata mun gane wanda aka kashe ya ci kumi wanda ya kashe shi Yi su zo gaban ubangiji a yi musu hukunci makamancin wannan insha Allah a takaice sama sama ma'anar hadisin kenan ma'anar hadisan kenan to amma kamar yadda na ce kafin ma mu shiga ainihin lalugo ko kuma kawo bayanan da malamai suka yi danga ƙarƙashin sharhin wannan waɗannan hadisan guda biyu ainihin wato ya kamata mu san wasu muhimman al'amura tukuna tukun farko alƙisas kitabul ƙisas in an ce alƙisas ma ma'anar ƙisas wa ma adraka mal ƙisas me ake nufi da alƙisas in an ce ƙisasi menene ma'anar ƙisasi alƙisas shine malamai malaman loga malaman larabci a takaice suka ce ma'khuzun min al-kasri wa huwa al wato an samo ma'anar wannan ainihin wato kalma ne daga alkas an samo ma'anar ainihin wato kisasi ne daga alƙassu, ma ma'ana shi shine alkafu yankewa ko datsewa ko guntilewa ko cirewa in kai maganar rai ina fata mun gane ma'ana shari'a ta hukunta ainihin wato yanke rayuwar duk wani wanda ya yanke rayuwar wani shari'a ta hukunta ainihin wato hukuncin a gutsura hannun duk wani wanda ya gutsura hannun wani a cire hancin duk wani wanda ya cire hancin wani a cizge ainihin wato abin nan kunnan duk wani wanda ya cizge kunnan wani shine alkisas makamancin wannan ina fata mun duk wata gaba da ka cire ma wani to shari'a za ta hukunta cewa kai ma a cire taka gaba da gaba annasu bin nafs ko rai da rai gaba da gaba gaban nan kowace iri ce ya rage ga a zamanance da wasu malamai suke bayani to in an zo cirewa ya za a yi a anasiziya za a yi mashi ko ko ya za a yi in za a cire in ka cire haƙorin wani to lokacin da za a cire naka sai an ma anesthesia <laughs> anesthesia lokacin da ka cire masa anesthesia aka yi masa ka cire masa to amma wasu malamai suna ganin cewa a to in an tashi sai a yi masa anesthesia <laughs> za mu zo bayani da yadda Allah <laughs> shi ma ya ɗanɗana ko abu na biyu kafin mu kai ga bayanin waɗannan hadisai ɗin ya kamata mu san cewa alƙisas ɗaya ne daga cikin ainihin wato kyawawan hukunce-hukunce da shari'ar musulunci wato ta tanada ba don komai ba sai don zaman lafiya al'umma sai don zaman lafiya al'umma idan akwai kisasi idan na san idan na zuban ma da jini ni ma za a zuban man da jini idan na kashe ka za a kashe ni in na cizge ma haƙori za a cizge mini haƙori duk abin da na yi dangane da alfarmar rayuwarka ni ma za a yi mani to zan kiyaye ba zan yi ba ina fata mun gane to amma abin takaici shine yau al'umman musulmi mun yi sakaci ga baki ɗaya al'umma ta yi sakaci wallahi wannan hukunci na ƙisasi wannan sima wannan alami wannan sha'air na musulunci zaka tarar da cewa yana ƙoƙarin zama nasiyan mansiya amma in kai maganarsa sai a rinka kallon ka da wata mahangar da wani tunanin kayi magana kisasi a magana kake ta tsayar da haddi kana magana tsayar da haddi to kana magana ne na shari'a kana magana shari'a wannan is wannan is in olden days ake irin wannan can shekar can shekarun can baya da suka wuce ake irin wannan abun mamaki zaka tarar da hatta musulmi wasu daga cikin su Allah kiyaye suna ɗaya daga cikin masu irin wannan tunani din Allah kiyaye alhali a cikin ainihin kisasi din nan tabbas akwai zaman lafiya a ciki a cikin shi ne ake samun zaman lafiya a cikin kisasi ne aiwatar da kisasi aiwatar da hukuncin kisasi da haddi a cikin shi ne ake samun kwanciyar hankali a cikin shi ne rayuwa take ko ba haka ba walakum fil kisasi, hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walakum fil kisasi, hayatun ya ulil albab lallai a cikin zartar da hukunce-hukunce na kisasi to a nan rayuwa take a nan ne za ka rayu ba a taɓa ka ba baka taɓa wani ba ba a ci mutuncin ka ba baka ci mutuncin wani ba ba a ɗauki ranka ba baka ɗauran wani ba baka zubar da jinin wani ba ba za a zubar da naka ba walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ya ku ma'abuta hankula a cikin kisasi ne rayuwa take kyakkyawar rayuwa shimfiɗaɗɗiyar rayuwa daga ubangijin ubangiji mahalicci wanda ya halicci kowa da komai la'allakum tattakuna, la’allako ko za ku samu takawa ku samu jin tsoron ubangijinku amma malam mai aljami la'akamil qur'an idan ka duba wannan ainihin wato karkashin wannan ayar ya kawo fassarar la'allakum tattakun ay tattaquna al-qatla fataslamuna fataslamuna min al-qisas o fataslamuna la fataslamuna min al-qisas la'allakum ko a ce ko a ce misali za ku kare kanku daga kashe-kashen juna idan kuka miƙa wuya dangane da al'amarin kisasi na tabbatar da cewa idan ana kisasi ana aiwatar da haddi wanda ya kashe a kashe shi to na tabbatar da cewa irin halin da ake ciki yanzu wallahi abubuwa za su rabu dan mai a wancan lokaci lokacin mulkin wannan wanda yake shugabancin ƙasar nan a yanzu lokacin yana soja yan fashi da makami in an kama su ne ake musu har bai su ake yi lokacin abu yayi sauki ko bai yi ba an samu sauki mun gane ko abu na uku tana iya yiwuwa wasu su kafa hujja da cewa ai misali mu a nan Najeriya ai ƙasan musulmi ba ƙasa ce wadda akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai kirista akwai musulmi ba ƙasan musulmi ba ce ɗungurungum ballantana a ce za a aiwatar da kisasi ko za a aiwatar da haddi ko makamancin wannan amma ai akwai shi a cikin constitution ko cewa kowace al'umma tana ibin tana da damar ta bi irin addinin da take so wani addini muke bi musulunci muna bin addinin musulunci ne Shi ne ma'anar shari'a shari'a kuma ba wai kawai ta kunshi ainihin a matsayinka na musulmi kawai ka zo ka yi sallah ka san hukunce-hukuncen sallah da na zakka da azumi da hajji da sauran a'a ka ɗungurungum ga baki ɗaya Shi shine ake nufi da ma'anar shari'a shari'ar musulunci ta kunshi rayuwarka baki ɗaya da cinka da shanka da tattalin arzikinka da harkokinka na siyasa da komai da komai shine musulunci ita ce shari'a mun gane ko saboda haka a dogara a ce a'a ai da ba Nigeria is not an Islamic state ba ƙasa ce ta musulunci dodar ko zarba saboda haka ba za a yi kisasi ba ba za a aiwatar da kisasi ba ko ba za a ainihin wato yi aiwatar da haddi ba kuma sukan ce misali ainihin shi shi a kisasi din nan ai a dar ana daukan mu ne kamar a cikin darul harb muke ma'ana dai ba ba kasa ce ta musulunci zarba to wannan ba dalili bane ina fata mun gane shi yasa malam Muhammad Sadiq Khan bin Hassan bin Ali wani malami shahararre wanda shi malami ne na hadith Allah Allah Allah ya masa rahama mai littafin Ar-Rawdatun Nadiyya littafin raudatun nabiyya din nan littafi ne mai matukar muhimmanci wanda hata al-Allama al-Muhaddith Ash-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi masa ta'aliki shine yake cewa wa imma wa amma inkarul qisasi fi daril harbi mutlaqan fala wajha lahu min kitabin wala sunnatin wala qiyasin sahihin wala ijma'in fa inna ahkama shar'i lazimatun lil muslimina fi ayyi makanin wajadu wa daril harbi laysat بناسخة shar'iyya الشرعية li لبعضها فما أوجبه الله تعالى على المسلمين من القصاص ثبت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها مع ما وجدنا إلى ذلك سبيلا الله يجزاك yake cewa wa amma inkarul qisas amma inkarin da wasu mutane hatta daga cikin musulmi yan gabadai gabadai suke yi dangane da al'amarin zartar da haddi su ce ai ba lokaci lokacin ba ai ai lokacin ya wuce da maganar kisasi yake cewa to wannan inkari da mutlaƙan irin waɗannan mutane suke yi fala waja lahu min kitabin ba za su taɓa samun wata hujja ko wata mafaka ko wata mahanga a cikin littafin Allah ba dangane da wannan ra'ayin nasu wala sunnatin hakanan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su taɓa samun wani dalili ko wata mahanga ko wata mafaka dangane da wannan ra'ayi nasu wala kiyasin sai kai hatta ma kiyasi ingantaccen hukutaccen kiyasi na al'umma na malamai ba za su taɓa samun ainihin wato goyon baya dangane da wannan ba wala ijma haka nan ijma'i na malamai babu fa inna ahkama shar'i lazimatun lil muslimina fi ayyi makanin wajadu anfusahum yace domin ainihin hukunce hukuncen shari'a din nan Eh, suna lizimta al'umman musulmi fi ayyi makanin wajadu ko wujidu duk inda suka samu kansu kowane yanayi suka samu kansu sawa'un a darul islam ne suke ko a darul harbi suke ko a menene suke duka dai duk inda musulmi yake hukunce-hukuncen shari'a na lizimtar rayuwarsa baki ɗaya ina fata mun gane wadarul harbi laysat binasikhatin lil ahkam shar'iyya dan kasancewa musulmi sun wayi gari sun tarar da junansu sun tarar da kawunansu a ƙasar da ba ta musulunci zalla ba ƙasa ce akwai musulmi akwai waɗanda ba musulmi ba kowa yana da haƙƙi kowa yana da yanci to wannan baya nuna cewa hukunce-hukuncen nan na shari'a irin su kisasi irin su haddi tsayar da haddi ya tsare daga barinsu baya lizunta musu wannan ina fata mun gane wa darul harbi laysat binasikhatin lil ahkam shar'iyya aw li ba'd ko dai ko da ma wani sashi ne a ce to an dauke muku wani sashi dangane da hukunce hukuncen shari'a to musulunci bai zo da wannan ba a yadda muke dinnan gwamutse musulmi da kirista a ƙasar Najeriya muna da haƙƙi muna da yanci ko kuma mu ne mu lizinta wa kanmu isasi. haƙƙinmu ne mu aiwatar wa juna ko a aiwatar mana shugabanninmu su tabbatar da an aiwatar mana da kisasi an aiwatar mana da haddi da ba fara ba Allah ya ji kan ainihin wannan yarimin bakura ba dan ya mutu irin gudun irin wannan abun da yayi ai yi hoɓɓasa da ba an fara aiwatar da haddi ba duniya ta yota aka zo aka hana musulmin kuma muna ji muna gani aka kame baki aka yi shiru ina fata mun gane to wajibinmu ne wajibin shugabanninmu ne su tabbatar da aiwatuwar irin wannan hukunci ɗin فما أوجبه الله تعالى على المسلمين من القصاص ثبت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا أدية samu سامو wato dama داما fursa, to mu sani cewa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ɗin nan ya wajabta mana a matsayinmu na musulmi dangane da kisasi to yana tabbatuwa sawa'un a darul harbi muke ko darul islam alhamdulillah saudiya suna aiwatar da kisas Allah ya saka mu shugabannin su da alkhairi mun gane ko suna aiwatar da haddi yadda duk duniya za ta yi ca suna bin hikimomin da suke bi su aiwatar da shi ya zama kamar ba a yi ba shi ne zaman lafiya shi ne ci gaba kuma shi ne riko da sha'a'ir na musulunci sa'an nan kafin mu shiga cikin wannan hadisi ɗin abu na hudu ya kamata ainihin wato mu san cewa ko ya kamata mu gano cewar shin wane ne ya kamata ya aiwatar da kisasi wane ne ya kamata ya tsaye da haddi idan an kama mai laifi ni ya kamata na tsaye da haddi kai ya kamata ka tsaye da ma wani haddi liman malam ƙungiya ƙungiya ta ko ka misali ina fata ‘yan sanda su ya kamata su tsaye da su aiwatar da kisasi su tsaye da haddi ko ‘yan agaji ko ‘yan hizba ba ko ɗaya daga ciki ba ko ɗaya a yadda musulunci ya tabbatar wanda zai aiwatar da wannan hukunci ko ya sa a aiwatar ne wa السلطان السلطان من هو السلطان نعم yau yanka? gashi ana cewa sultan sarkin musulmi shi ne shugaba yanka. Shi ne executive power yana da executive power sarki shugaba mai executive power kuma wanda shi ne shugaba the officer controlling board kuɗi tattalin arziki a ƙarƙashinsa suke kuɗi a hannunsa yake mulkin a hannunsa yake iko a hannunsa yake ne fa sultan ne sultan ma ma'ana daga ma ma'ana eh yawa shi ne sultana daga wannan kalmar menene sultana iko tilastawa wanda yake da damar ya tilasta a yi abu to shi kaɗai yake da fawa ya zartar da mai da hukunci ya baran shi ya danganta da ƙasashe. irin sunan da suke ba masa suke ba suke shi dan misali in ka zo nan Najeriya wane ne sultan ne gwamna ne gwamna a yankinsa ya fi sultan sultan mai martaba sarkin musulmi Allah ya kara masa lafiya yana da iko muna fata ikon su ya dawo amma yanzu bai da iko ko ya ce shi ne shugaban musulmi ba shi da iko akan musulmin tattalin arzikin musulmi a hannunsa yake ba a hannunsa yake ba yana iya ba su umarni kai tsaye su yi su ji kamar yadda gwamnan jihar su zai ba su umarni ba da shi amma yanzu a nan gwamna yana da iko akan al'umman musulmi na yankinsa da ma waɗanda ba musulmin ba baki ɗaya haka yake ko ba haka yake ba shi yasa lokacin shi wannan yarima ainihin da aka fara aiwatar da shari'a din nan shi ya ba da iko bayan majalisa ta zauna ta, musulmi ta, malamai ta tabbatar sa'annan hukunci alƙalai sun tabbatar sai ba da ya yi tsarin cewa a je a a guntile wa buba bello Allah ya kara masa lafiya hannu sakamakon satar da yi shine kisasi ko kuma haddi za a ce haddi ba kisasi ba shine haddi na farko kuma na ƙarshe a tarihin wannan zamani a nan Najeriya a tarihin aiwatar da shari'a ko an ƙara wani ba ƙara ba to shine malamai suka ce shari'a ta tabbatar da cewa wanda zai aiwatar da wannan hukunci ba kungiyarka bace ba kungiya ta ba ba ba ba dan agaji ba ainihin dan sanda ba ne, ba soja ba ba wane ne ba wanda zai aiwatar da wannan shine a sultan wanda yake shugaba mai cikakken iko in kai magana ƙasa ka ce the president a Najeriya ko shugaban ƙasa shi yasa duk wanda aka yanke ma hukunci a federal level na kisa to sai ya sa hannu shi gwamna a yankinsa duk wanda aka yanke ma hukuncin kisa sai an sa hannu sai ya sa hannu sai ya zarta idan ɗan sanda ya kashe wani za a ce ya yi extrajudicial killing in soja suka kama wani mai laifi suka kashe shi za a tuhume su a ce sun yi extrajudicial killing ina fata mun ballantana wanda yake ba ba ba mai damara ba ba kowa ba ka kama wani ka kashe shi ai hukunci ba hannunka yake ba to shi yasa ainihin malamai suka yi wannan bayani din suka ce as-sultan shine kadai zai iya aiwatar da wannan hukunci din malam mai aljamia li hakamil qur'an abu abdullahi muhammad bin ahmad al-qurtubi Allah ya kara masa rahma a ƙarƙashin fassarar ayar da take cewa "Walakun fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattakuna," sai yake cewa ittafaqa aimmatul fatwa ala annahu la yajuzu li ahadin an yaktassa min ahadin haqqahu duna sultan yace ittafaqa aimmatul fatwa malamai gabaki ɗaya ma'abuta bayar da fatawa malamai masana masana sun yi ittifaki akan cewa la yajuzu li ahadin baya halatta ga kowa an tassa min ahadin yayi kisasi ma wani ya nemi kisasin haƙƙin wani ko ya nemi yin kisasi don haƙƙin wani duna sultan kuma bayan sultan sultan ne kadai yake da wannan iko mun gane ko walaysa lin nasi an yaktasa ba'dhum min ba'd mu sani cewa tsakankanin mutane ba sa iya daukar fansa ba sa iya zartar da kisasi ma junan junansu wannan tana faruwa ban mantawa akwai wani wata makaranta da hakan kusan ta faru uh, uh, uh, can baya ne tarihi ne abin ya riga ya wuce wata wadda ba musulma ba ta zo ta yi ta kama wata yarinya wadda take musulma tana mata tana ladabtar da ita a wurinta ita yarinya abinda ta yi na kirki ne musulunci ne umarni da ai mun gane ko to amma ita kuma da yake ita kirista ce ba ruwanta da abin nan ta kama ta tana mata bulala sai bulala ta shafi idanta idan kuma ya ya mutu matasa ‘yan uwa mutanen gari sai suka yi ɗumumuwa suka kawo takarda makarantar suka ce sai sun yi kisazi wannan mata za su kama ta za su yi mata sai sun kwakule mata ido ɗaya <laughs> sanadiyar wancan idan da idan waccan yarinya da aka kwakule sai da aka kai ga an ɗauke matar daga makarantar dan an san cewa wannan takarda da suka saki suka abin nan da gaske suke a lokacin za su suna iya aiwatarwa amma ya kaga in sun yi haka sun yi me an yi kuskure ba daidai ba ne sai a kai ga hukuma hukuma ta yi bincike ta tabbatar da mi a gaskiya ya al'amarin yake <laughs> sai a kai ga ɗaukar hukunci ko Allah ta mu dace yace wa inna ma zalika li sultanin aw man nasabahu aw man nasabahu sultanu yin aiwatar da kisasi ko aiwatar da haddi kawai ainihin wato sultan yake shugaba mai cikakken iko shi ke zartar da shi ko kuma duk wanda shugaba mai cikakken iko ya wakilta ya zartar to shi kenan yana da iko sai ya zartar mu koma kan hadisin hadisin muna 359 yana cewa an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullahi illa bi ihda salatin الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin yadda muka karanta shi haka <clears throat> za mu ga cewa haka ruwaye shi take a cikin ainihin sahihul bukhari tunda dama malam mai umda ya ambata a farkon ainihin littafinsa cewa hadisan da zai kawo hadisai ne wanda imam bukhari da imam muslim suka rawaito mun gane ko dan haka irin wannan ruwaye salon wannan ruwayar da muka karanta imamul bukhari ne ya ruwaito ta daga al'amash, daga abdullahi bin Mura, daga masruq daga abdullahi ibn abbas daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama mun gane ko amma riwaya imam muslim wadda ta zo da lafazin at-tariku lil maimakon at-tariku ita ce riwaya imam muslim at-tariku lil islam maimakon attariku lidinihi ita wannan ruwayar an samo ta ne daga ruwayar na na Aisha sayyidatuna Aisha as-siddiqa bintu siddiq zawji sadiqul masduq Allah ya kara mata yarda Allah ya kasantar da rayuwar mu tare da ita a ranar tashin alkiyama ita kuma daga wataji daga bakinta akan ta abun ya tsaya a'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mijinta masoyinta aboki amini na mahaifinta sallallahu alaihi wasallama sauran malaman sunan masu ma za ka ga cewa irin su ainihin eh, imamu turmizi da imamun nasa'i da ibn maja suna da tasir wayar kwatankwacin wannan ruwaya ɗin amma su da suka tashi sai suka ruwaito daga wurin sayyidina usman ibn affan allah ya kara masa yarda da tilo mai haƙuri mai kawaici lokacin da ainihin suka zo ainihin suka kewaye gidansa suka ce kashe shi za su yi shi ne ya jawo musu wannan hadisin duk bayan ya ba su baki ba ni ne kaza ba ba ni nayi kaza ba ba ni nayi kaza ba ba ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce muku ni ne kaza da kaza da kaza ba suka ce duk sun ji yace amma ba ku san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani ya ce la yahillu damu mur'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salatin sai ta hanyoyi guda uku sannan sai jero musu waɗannan abubuwa guda uku ta wani lafazin mun gane ko to ruwayan ainihin ma'abuta sunan kenan da Imam Tirmidhi da Imam An-Nasa'i da Imam Ibn Majah a haka suka ruwaito su ruwayar su suka danganta ta ga wannan kissa din ta Sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda bayan waɗannan akwai kwatankwacin wannan ruwaya din daga sauran sahabbai Sayyidina Abdullahi ibn Abbas shi ma ya ruwaito wannan ruwaya mun gane ko Sayyidina Abu Hurairah shi ma ya ruwaito wannan hadisi din da wani lafazin sayyidina Anas ibn Malik da sauran sahabbai duk sun yi ruwaya saboda a nuna muhimmancin wannan hadisi da cewa wannan hadisi yana daga cikin hadisai waɗanda suke madogara wajen fitta hukunce-hukunce na shari'a da suka danganci kisasi da tsayar da haddi a musulunci a takaice idan muka duba wannan ruwaya din wadda muke akanta marwaicin wannan hadisi din shine ainihin sayyidina abdullahi ibn mas'ud Allah ya kara masa yarda tarjama sayyidina abdullahi ibn mas'ud kuma ta gabata hadisan da muka rawaito can baya mun gane ko amma malamai suna siffanta sayyidina abdullahi ibn mas'ud a matsayin teku ne shi a fagen ilimi teku ne kamar yadda ake siffanta ainihin sayyidina abdullahi ibn abbas da cewa albahru in ka duba siyaru a alamin nubala malam mai siyaru a dinar zahabi ya ya kwatanta shi da cewa huwal imamu alhabaru shi wato ainihin wato shugaba ne wanda yake ya tumbata a cikin ilimi masani gangaran a cikin ilimi masani ne shi kai kana iya kiransa uban masana mun gane ko ma ma'ana uban masana da turanci professor emeritus ka kai matsayin professor to kuma har yanzu akwai wai professor emeritus uban masana ba uban masana na wancan kudubul a kadabe ba <laughs> mun gane ko uban masana su ma a wurin su can shi uban masana ne amma uban masana waɗannan sabon na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tattaro ilimi suka ji daga bakin da baya ƙarya they have heard it from the sources mouth yadda ake cewa from the sources from the original source suka yi karatu a jami'an manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya yaye su ya ba su lambar girma ta gaske ba ta yaudara ba ta gaske ba ta jabu ba ba ta ƙarya ba ai su ne iyayen masana su ne uban masana kowanne daga cikinsu yana ɗaukar wannan ainihin wato tambarin kuma ya ce huwa faƙihul umma ma ma'ana faƙihul umma shi ne ƙarshe wajen ainihin wato kasancewar shi malami na fiƙihu na al'umma baki ɗaya sai na abdullahi ibn abbas kai manzon allah sallallahu alaihi wasallama aka ce sayyidina abdullahi ibn mas'ud afwan sayyidina abdullahi ibn mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya shafa kansa yana masa addu'a yana cewa yarhamukallah yarhamukallah da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai albarka ko manzon Allah bai furta komai ba hannunsa mai albarka ya shafi kokon kanka ai ka gama ka gama cin riba duniya ne an lahira ne ko ba haka ba duniya da lahira ka gama cin riba ballantana da ya shafa kan abdullahi ibn mas'ud sai ya ce masa yarhamukallah ma ma'ana yarhamukallah eh Allah ya ma rahama Allah ya rahamshe ka Allah ya yi maka rahama addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mecece automatic guarantee garanti ce ya ce yarhamukallah innaka gulayyimun mu'allamu lallai kai ɗan yaro ne wanda aka sanar an sanar da kai an horar da kai an an sanar da wato dora hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kokon kan sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud kadai ilimin ya riga ya shiga sanin ya riga ya tabbata addu'an manzon Allah ta riga ta karbu a kansa sallallahu alaihi wasallama to irin waɗannan sahabbai su ne suke cewa sun ji manzan Allah ya faɗa abu kaza don me ba za ka yi ba kuma irin waɗannan sahabbai ɗin wani zai zo ya karyata wani zai zo ya zaga ya zauna lafiya Allah kiyaye wannan ya isa ya nuna mana cewa Abdullahi ibn Mas'ud hujja ne hujja ne shi da ya isa a saurare shi ko ba haka ba a yi koyi da shi a cikin dukkanin harkoki na ibada ta yadda idan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba kaza halar ra'as wal ain mun yadda mun sallama dan haka sayyidina abla ibn Abbas la sayyidina abla ibn Mas'ud yana a nan wurin yana ba mu wani ilimi daga cikin ilmoma na hukunce-hukuncen shari'a ma'ana rukunin abubuwa guda uku ne kaɗai yake mana bayani cewa abubuwa guda uku ne kaɗai misali suke sa jinin musulmi ya halatta jinin mumini ya halatta jinin wanda ya shaida cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya halatta a kashe shi in banda waɗannan abubuwa guda uku to ba a kashe musulmi bai halatta a kashe a ɗauki ran musulmi ba yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la illu damu mri'in muslimin jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi baya halatta a kashe musulmi in an ce ainihin damu mri'in muslimin ba wai kawai yana nufin sai ya kai ga kisan shi ba ka zubar masa da jini kadai ba halatta ka zuba wa ɗan uwanka da jini ka soke shi da takobi ka soke shi da wuka ka yi kaza ko ka nasa masa ko kara a ka, ko makamancin haka baya halatta a gare ka a matsayinka na musulmi musamman a wannan lokaci da ake fama da banga siyasa banga siyasa in mu a nan wurin ana zaune lafiya a wasu sassa za ka ga cewa ko satin nan mutum nawa aka kashe a wurin campaign na 'yan siyasa mutum nawa-nawa aka kashe a jihohi daban-daban tun masu jin labaru sun ji wannan kuma yaka junan musulmi za ka ji jihohin da ake irin wannan ko can suna yi mu ma nan ana yi nan ne ya kamata a ce shugabannin siyasa sun zo sun aiwatar da kyamfen ɗinsu ba su ci mutuncin kowa ba ballantana a zubar da jinin wani to ballantana wannan zubar da jinin wanda zubar da jini ne wanda zai kai ga kisa jinin musulmi baya halatta a zubar da shi baya halatta ainihin a kashe musulmi illa bi musulmin da yake ya shahadu Allah ilaha illallah wanda yake shaida cewa ya, ya wanda ainihin yake cewa ya shaida cewa anin babu wanda ya cancanta a wa bauta sai Allah ce wa anni rasulullah wa anni ko rasulullah kuma yana shaida cewa ni dinnan manzo ne na Allah wa anni rasulullah ni manzo ne na Allah baya halatta kwata-kwata wanda ya yi shaida wannan ya zan musulmi kenan baya halatta a kashe shi baya halatta a zubar da jininsa saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada mu manta a hudu ta bankwana abin da yake faɗa shi ne malam gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a hudubarsa ta ban kwana ko yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ko ba haka ya faɗa ba ya ce inna dima'akum lallai jinainanku lallai jininku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da kuma ainihin wato mutuncinku alaikum haramun haramun ne ga junanku haramun ne ka zubar da jinin dan uwanka musulmi kai hadda ma wanda ba musulmin ba haramun ne ka kashe shi ba tare da wani haƙƙi ba mun gane ko haramun ne ka ci dukiyar musulmi hadda ma wanda ba musulmi ba haramun ne ka ci dukiyarsa haramun ne ka ci mutuncin musulmi hadda ma wanda ba musulmi ba haramun ne ka ci mutuncinsa to dan me anin ka zama ɗaya daga cikin ko kuma mutumin ma da zai fito an ya, ya, saci mutum ya yi kidnafin ɗin wani ya koma can daji ya tsaya ana ana abin nan ɗinsa ana ana ciniki da shi idan ba a yi masa abin da yake so ba ya kashe shi wani irin imani ne irin wannan yi a ce musulmi su za su yi wannan me ke faruwa yanzu me ke faruwa sanadiyar rashin aiwatar da kisasi ai da ana aiwatar da kisasi din tun farko ma wani tunanin ma ba zai zo a haka ba amma rashin tsayar da haddi da rashin aiwatar da kisasi shi duk ya kawo wannan gashi yanzu al'amarin ya fantsama al'amarin ya fantsama yanzu kowa ma ɗauke shi ake yi almajiri ma mai tafiya kan da kwanansa na bara sai a tarkata su uku hudu biyar a daji da su a bugo a samu hanyar da malaminsu sai a ce sai ya kawo dubu hamsin ko dubu ɗari in ba haka ba a a abin nan so nawa suka ɗauki ƙananan yara kuma suka mutu a hannunsu tun suna yi musu allurar bacci suna yi musu allura don kada su dame su da kuka har allurar fi ƙarfinsu suka mutu a garuruwa daban-daban an yi wannan Allah ya kare mu Wani irin ainihin wato jini ne a irin wannan lokaci ba a zubarwa mun gane ko wace irin dukiya ce ba a ci a wannan lokaci wani irin haƙƙi ne ba a takawa wani irin mutunci ne ba a ci na mutane a yanzu musamman in ka duba ɓangaren siyasa duk me ya kawo wannan rashin aiwatar da me da kisas shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walakun fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakun tattaquna Allah ya bamu dace kuma hadisin ya ci gaba da cewa la yahillu ko la yahillu damu mri'in muslimin wannan anin <clears throat> wato wato la yahillu baya halatta damu mri'in muslimin ma'ana jinin musulmi baya halatta idan an faɗi wannan ba wai ana nufin kaɗai musulmi namiji ba ba saboda galibi ainihin akwai nasosa da dama da suka zo suna yin magana akan maza ba wai ya tsaya akan maza din ba kenan ba wai ya tsaya akan maza ne kadai ba ba kuma sai an ce la yahillu damu mri'in muslimin wa mar'atin ba wannan gwaranci ne amma da aka ce la yahillu damu mri'in muslimin wannan ta'abiri ne mun gane ko wannan irin wannan ta'abiri din kuma akwai su da yawa a cikin nasosa nasosa na ayoyin alkur'ani da nasosa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin ya ci gaba da cewa illa bi ida salatin sai ta ɗayan waɗannan halola guda uku musulmi ba a ɗaukar ransa ba a kwararar da jininsa ba a zuban masa da jini ba a kashe shi har sai dai ta hanyoyi guda uku ina fata mun gane na farko a sayyibu zani sayyibu zani ma'ana ainihin wato al-muhsin al ma'ana ma'auraci wanda duk ya taɓa yin aure ba wai sai ka kai wani shekaru mai yawa ba ko ka dattijantaka a'a duk inda matuƙar an taɓa ɗaura maka aure na halal kayi aure na halal to ka shiga cikin asayyib me ake ce masa da Hausa bazawari go ko yanzu ko yanzu komin ainihin kuriciyarka inda ka yi aure ka zama me komin kuriciyarki komin yarintaki ma dama aka ce maki an daura maki aure kika fita kin zama me bazawara asayyibu zani ma'auraci ma'ana wanda ya taɓa yin aure mutumin da ya taɓa yin aure kuma ya zan mazinaci ne shi Allah ya kare mu namiji ne ko mace dukan su baki ɗaya ba wai sai namiji kaɗai ba nan asayibu zani ya haɗe ga baki ɗaya da namijin da macen wanda duk yake ainihin wato namiji ne ya taɓa yin aure ko mace ce ta taɓa yin aure ta zina ko ya yi zina wal iyazu billah Allah ya kare mu to shi nan hukuncin wannan haddin wanda ya taɓa yin aure sa'an nan ya zo yana yin zina shine arrajamu hatta ya mut Allah kiyaye arrajamu hatta ya mut ma ma'ana arrajamu hatta ya mut a jefe shi a ci gaba da jifansa za mu zo za mu yi bayanin yadda ake jifa. in Allah yadda a jefe shi har sai ya mutu wannan shine hukuncin wannan hukunci kuma ya tabbata ta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata akwai kissa algamidiya, akwai isa ma'is duk ya tabbata a kansu kuma da a cikin alkur'ani mai girma akwai aya da take cewa wa shaihu والشيخة إذا زنيا فرجموها البتة والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم da wannan aya ɗin akwai ta a cikin alkur'ani to alkur'ani yana kunshe da ainihin dama annasikh wal mansukh to wannan aya ɗin daga baya sai aka shafe nassin amma hukuncin yana nan ma mana shaiha wa wa shaika. Yawwa, namiji babba wanda ya taba aure da mace babba wanda ta taba yin aure ba wai lallai sai wanda yake tsoho ko tsohuwa ba dattiji ko dattijiya ba lallai sai su ba matuƙar in kana ɗan shekara goma aka ɗaura maka aure da ‘yar shekara tara kuma kuka tare to shi ka shiga sahun me ka shiga sahun ainihin wato eh, bazawari ka zan bazawari wannan aya din inda za ka yi wannan laifi din ya tabbata ka yi wannan laifi din to shi za ta hau kanka to wannan aya din kamar yadda muka ce wa shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjumuha albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim da akwai ta a cikin alkur'ani amma sai aka goge ainihin wato nassin aka bar hukuncin sayyidina abdullahi ibn abbas yana cewa faman kafara bil rajmi faqad kafara bil qur'an duk wanda ya kafirce ma jefa mazinaci to kace kawai ya kafirce ma alkur'ani mun gane ko ma'ana yana tabbatar da cewa akwai ta a ciki akwai wannan hukunci a cikin me a cikin alqur'ani sai yayi izin bakin hukuncin rajamu a cikin alqur'ani cikin ayar da take cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab bima kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kaseeran yayi baɗi daga wannan daga hukuncin wannan aya aya abinda take cewa ya ahlal kitab ya ku ma'abuta littafi da Yahudu da nasara a ja'akum rasuluna tabbas manzanmu ya zai ke muku yubayyinu lakum yana bayyana muku kasirun mimma tukfu da dama daga cikin abinda kuke koyewa kasirun mimma tukfuna min alkitabi mana kasirun mimma tafuna min alkitabi da dama daga cikin abin da kuke koyewa na daga cikin littafi littafin a taura da littafin linjila wa afu an kasir kuma Allah tabaraka wata'ala yana yin afuwa da abubu akan abubuwa da dama to shine sai Abdullahi ibn Abbas ya ce kana rajamu mimma afu shi wannan hukunci na jifa jefa mazinaci yana daga cikin abin da suke suka rinka koyewa kada manzan Allah ya sani a wata ruwa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci musu da wannan hukunci din ko na rajam ga wasu malaman an samu bambancin hukunci dangane da mutumin da ya aikata zina alhali yana da aure farko me muka ce hukuncinsa a jefe shi to shi ne sai wasu malaman suke cewa abinda za a yi masa idan shaidu sun tabbata cewa ya yi zina to shi ne sai a zo a kira shi sai a yi masa bulala ɗari in an yi masa bulala ɗari ɗin nan sa'an nan sai a je a jefe shi akwai bambanci ko babu wancan kai tsaye za a je a yi mai a jefe shi wannan kuma suke cewa a'a kafin ma a jefe shi ɗin sai an kawo shi an bulale shi sau ɗari sa'annan sai a je a jefe shi hakan kuma ya tabbata zamanin khalifancin sayyidina aliyu allazi huwa babul il wanda da dama daga cikin safin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan tuntube shi dangane da fatawa sanin hukunce hukunce na shari'a to sayyidina aliyu lokacin yana khalifa yi hukunci ma shura'atul hamdaniya wata mata kafin a yi mata rajamu sai da ya sa aka yi mata bulala ɗari tukuna Allah kare mu bayan da ya zartar da wannan hukuncin ne sai sayyidina Aliyu radiyallahu anhu yake cewa ha bi kitabillahi wa ha bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace jalattuha nayi mata bulala bi kitabillahi da me da littafin Allah ma'ana saboda hukuncin da ya tabbata a cikin littafin Allah sa'annan jamtuha na sa an jefe ta na jefe ta ma'ana ya sa an jefe ta har sai da ta mutu bi sunnatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tabbatuwar sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi anan yana ishara kan cewa alqur'ani ya zartawa mazinata ai musu bulala nawa bulala ɗari bulala ɗari saki ba ƙaidi min gairi tafsilin baina sayyibin wa bikin. ko ba tare da rarrabewa cewa wannan namiji ne afon wannan ainihin wato bazawari ne ko bazawara ya taɓa aure ko ta taɓa aure ko ko a bai taɓa aure ba domin Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake cewa shine az-zaniyatu waz-zani kaga saki ba ne, ko azzaniyatu mazinaciya wazzani da mazinaci an ce mai aure ko mara aure azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kowanne daga cikin su ayi musu bulala mai dari dari wala ta'khuz wala ta'khuzkum bihima ra'afatun bi fi dinillah wala ta'quskum bihima ra'afatun fi dinillahi kada tausayi ya kama cikin addinin Allah ina fata mun gane sa'annan sai ga hadisin anin Imam Muslim riwayar sahabi Ubada Allah ya kara masa yarda Ubada bin Samit daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa tagribu amin albikiru bilbikiri jaldu mi'atin wa tagribi amin yace idan saurayi da budurwa suka haɗu suka yi zina mi'a hukuncinsu hukuncinsu ne jaldu mi'atin a yi musu bulala ɗari ɗari in an ce jaldu mi'atin a nan ba ana nufin a yi musu bulala ɗari su raba ba a'a shi ɗari ita me ita ɗari wata garibu amin sa'annan sai a bakuntar da su shekara guda ma ma'ana a bakuntar da su shekara guda a kai su su je su ci gabza a kai su gidan yari a can wani wuri ba area su ba in yan nan ne a kai su can imo misali in yan can ne a kawo su can wani wuri Allah ya kiyaye su yi wannan ainihin imprisonment na shekara ɗari yace wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin war rajm mun ji wannan wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin war rajm yace bazawari wanda ya taba aure kenan da bazawara wadda ta taba aure kenan amma nayi bayani ai na ce kada mutum ya ji an ce bazawari ko bazawara ya dauka sai shekarunsu sun nisa a'a matashi ko yaya ka taɓa yin aure aure na halal to ka zan bazawari kamar yadda dama yake ƙarara yarinya duk yadda take in ya shekara bakwai ce aka yi mata aure ta fito ko mijinta ya sake ta ko mijinta ya rasu ta zama me ta zama bazawara mun gane ko to shikenan ainihin wannan hadisin ruwaya imam muslim yake cewa ainihin wanda ya taɓa aure namiji da wanda ya taɓa aure mace idan suka yi zina jaldu mi'atin war rajmu za a yi musu bulala ɗari sa'annan a yi musu rajmu ai wannan hukuncin ya fito ko mu je kan hadisi a ai ba zani sai wasu malaman suke cewa har yanzu ciki waɗanda suke da wannan fahimta ɗin har da Ubayy bin Ka'ab ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya da aka samu daga Imam Ahmad da ainihin wato isa suke cewa in kana ni, shaikhaini rujima wa julida in kana ni, shaikhaini rujima wa julida suke cewa su a fahimtar su idan waɗannan mazinata ɗin wato suna da shekaru in kana ni. idan waɗanda suka taɓa aure ɗin nan ni ma'ana suna da nisan shekaru to shi shikenan ruji ma sai a yi musu rajamu amma kafin a yi musu rajamu ɗin wa julida sai an yi musu bulala dan nan ya ce rujima wa julida baya nufin cewa sai an yi musu rajamu sun mutu sannan a zuwa a yi musu bulala wa mali jirhin wa mali jirhin bi ilamu kamar yadda ake cewa dan ka kawo wanda yake gawa matacce yi masa bulala me zai ji bulala za a fara yi masa tukuna sa'annan sai a yi masa me sai a yi masa Ya yace wa in kana shabaini amma idan matasa ne yara kawai dai an samu ne sun taɓa yin aure li'anna zamba la wa in kana shabaini rujima bi ghairi jaldin idan yara ne kawai waɗanda ainihin ba wai tsofaffi ba ba su da nisan shekaru suka yi aikata wannan mummunan aiki to shi nan abin da za a yi shi ne, sai a yi masu ainihin mai a yi masu rajen amma ba za a yi masu bulala ina fata mun gane ya ce la'anna zamba shaikhi akabahu saboda zunubin da waɗancan masu nisan shekaru suka fi suka ɗauka suka yi laifin da suka yafi muni akbahu ya fi muni la ma bizina musamman a ce gashi ga nisan shekaru amma an zo an yi wannan aiki din ina fata mun gane amma yaya ake tabbatar da laifin zina mun gane ko saboda kafin ka ce wani mazinaci ne sai ka iya bakinka domin idan ka ce wane mazinaci ne ko wance mazinaciya ce in ba ka da hujja me zai kama sai a yi maka ƙazafi haddi na ƙazafi sai an yi maka bulala komin gaskiyarka ya kai kaɗai ina fata mun gane komai girmanka komai abin nan ɗinka komai mutuncinka saboda haka sai ka iya bakinka kafin ka fidda wannan mummunar kalma ka lanƙaya ma wani ko ka lanƙaya ma wata to sai ka yi izina shi yasa malamai suka ce yaya za a yi a tabbatar da ko yaya shari'a take tabbatar da ainihin wato laifin zina ga waɗanda suke aikin zina ɗin mun gane ko ɗaya daga cikinsu hanyoyi biyu ne suka ce ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi biyun suke cewa hanya ce wadda take da wahala ƙwarai da gaske hanyar farko ta tabbatar da yin laifin zina shine ita ce hanyar samuwar yardaddun shaidu guda hudu yardaddu ko mun san ma'anan yardaddu waɗanda aka yarda da su waɗanda ba a jin cewa za su yi ƙazari ba a jin cewa za su yi ƙarya ba a jin cewa za su yi ma wani yarfe musamman a wannan zamani da ake ciki zamani na yarfe yau so nawa saboda siyasa saboda bambancin ra'ayi na siyasa wani zai fito ya mai rantsuwa ya ce wallahi wani kaza ne wallahi wani yayi kaza kuma a bincika a je a bincika a gaba gaskiya bane yanzu ai zamanin ma ake in ka ce wani yana karɓa abu kaza yana karɓa abu kaza sai kana da cikakkiyar shaida hoto shaida ne hoto yana iya gamsarwa kaga wani yana zina da wata ka ɗauki hotonsu ka je ka ce mazinata ne ka gan ga ma hoto zai zama shaida ba zai zama shaida ba dangane da al'amarin zina ba zai zama shaida ba shine suka ce dole sai an samu yardaddun shaidu guda hudu sa'annan waɗannan mutane ɗin guda hudu dukkaninsu shari'a ta ce sai sun ga haƙiƙanin faruwar al'amarin an fahimci abin da ake nufi da hakikanin faruwa al'amari wanda wannan yin wannan da wahala yana da wahala gaske shi yasa shekul Islam Ibn taimiyya Allah ya kara masa yarda yake cewa innahu lam yathbutu zina bi shahadati qattu yace ba a taba tabbatar da zina ta hanyar shaida ba duk da yake wasu suna cewa wannan lokacin sa ne mun gane ko kuma haka ɗin ne lokacinsa ne kila kuma da lokuta na baya amma yanzu fa in an so ana iya tabbatarwa saboda shakiyanci ya yi yawa ƙeƙashewar idanu ta yi yawa rashin kunya ta yi yawa ba su damu su zo su aiwatar da wannan laifi a gaban idan kowa ba ina fata mun gane wannan ita ce hanya ta farko wadda tana da wahala wadda ta ibn taymiya Allah ya kara masa rahama yake cewa ainihin shi a sanin sa ba a taba tabbatar da laifin zina ko yin rajamu ta hanyar shaidu ba sai hanya ta biyu wannan hanya ta biyu din ita ce wadda misali wanda ya je yayi aikin aikin laifi din wanda ya je yayi zinan ko wadda ta je ta yi zinar misali ta zo ta yi ikirari ya je ya yi aikin laifin sa'an nan ya zo ya yi ikirari da bakinsa cewa ya yi zina to wajen yin wannan ikirari shin misali idan a ce misali ya faɗa so ɗaya cewa ya yi zina ya isa ko bai isa ba faɗarsa cewa ya yi zina so ɗaya malamai suka ce ya isa ya wadatar a tsaida masa da haddi ko kuwa bai wadatar ba har sai ya nanata shi ma sau hudu ina fata mun gane to a nan ne sai malamai suka ƙari juna sani wasu malaman sai suka tafi a kan cewa labudda kafin a amince masa sai ya nanata har sau hudu ana tambayarsa ya nanata sau hudu cewa ya yadda ya aikata wannan laifi ɗin na zina sai suka dogara da ainihin wato kisar ainihin sayyidina ma'is radiyallahu an ma'is ya aikata zina zina ficewa daga musulunci ne tana dai daga cikin kaba'ir shi yasa duk lokaci a cikin littattafai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin littattafai na malaman ahli sunna suka kawo wannan sahabi din wanda yayi zina ya zo ya gaya wa manzon Allah cewa ya yi zina mun gane ko a ƙarshe aka duk lokacin da aka kawo sunansa za ka ga an ambaci radiyallahu anhu an yi masa addu'a har gobe ana sa shi cikin sabai, ba kuskure ba ne ba laifi ba ne mun gane ko ƙarfin imanin ma'is Allah ya ƙara masa yarda shi yasa ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ikirari yake tabbatar masa da cewa aqim alayyal hadda ka tsaida min da haddi ya manzon Allah nayi zina mun gane ko karan farko da ya faɗi wannan kalma din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi kamar bai saurare shi ba ya kauda kai daga wurin shi kawai sai ya zo ya ƙara nanatawa ya bi manzon Allah inda kallonsa yake ya ce ka tsaida man haddi ya rasulallah faƙad zanait na yi zina manzon Allah ya kauce ya kyale shi cikon na uku ya ƙara faɗa manzon Allah bai ce masa komai ba sai a karo na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji ya ƙara nanatawa karo na hudu mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa yace ce abika jinun abika jinun ma'aukaci ne kai wai akwai taɓi tattare da kai ne ka san abin da kake faɗa ina fata mun gane sai annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin ya faɗa masa wannan kalma ɗin ya ce a shi yana da lafiyarsa daram haddi ne da yake so a tsaida masa Manzan Allah nan take ya ce to ku kama shi a tafi da shi kaddara yanzu in yanzu ne haka tana faruwa ai ba ma za a jira kila ka cike jimlar ba kowa za a yi wata a kanka kuma a zartar ma da hukunci Allah ya yi mun gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka ya ce shi lafiyayye ne sai manzon Allah ya aika unguwarsu wurin danginsa wurin mutanensa ya ce a tambaye su ko sun san ma'iz da wata cuta ta taɓi ta rashin hankali hal a hitun bi ma'iz jununan shin kun san yana da bugun yana da hauka yana da jinnu ai ma'ana kenan go an cewa na jinnu jinnu ne ma ma'ana wani jinnu jinnu ne yawa yana da ɗan taɓin hankali manzon Allah ya ce aje a aje a tambaya shin yana da taɓin hankali hal ahittum bima'iz jununan da aka je aka tambaya sai aka ce sun ce a lafiyayye ne su dai a sanin su lafiyar sallau bai da taɓin hankali duk da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa wani mutum ya zo kusa da ma'is wajen bakinsa ya shinshini iskar bakinsa ko ma'is la Allah ya sha giya ne ko giya ya sha duk dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana abin nan da ake ce ma idraqul Hudu da bi shubuhat ku tunkuɗe haddi shi haddi abin da zai kai ga tsaida wa mutum haddi ƙoƙari ake a tunkuɗe shi da shubha duk da yake hadisi ne wanda kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya nuna hadisi ne za'ifi a cikin Irwaul Galil juz'i na biyu ina tare in ban manta a juz'i na biyu Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fidda wannan hadisi din a matsayin cewa hadisi ne za'ifi. amma ana yawan kafa hujja da shi cewa a matsayin ka na alƙali a matsayin ka na as-sultan in wani ya zo ya yi laifi ba ƙoƙari ake a kama shi ba ba kwanto ake mashi ba dan a kama shi a'a kokari ake yi a kubutar da shi daga laifin ina fata mun gane amma yanzu ka ga cewa har ma kokari ake a yi ma me ake cewa kofar rago ka je ka aikata don a kama ka wannan ba musulunci ba ne, ba musulunci ba ne. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tambaya kuma ya sa wannan mutum ya sunsuna iskar bakinsa ya ji ko ya sha giya ya tabbata ba shan giya ba ne, ya tabbata yana da hankali ma'iz yana so ne a tsaida masa a tsaida masa mai haddi daga nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da umarni ya ce a je a tsayar masa da haddi na zina dogaro da wannan kissa ce wasu malamai suke cewa lallai tabbas sai wanda ya yi ikirari sau hudu shi ne za a iya sai da ma'addi na name na zina in ka zo ka ce ka yi zina wannan kaɗai baya isa sai ka ƙara nanatawa kuma ba wai ka nanata sai an biyo ma hanyar da za ka kukuta kila ka dawo cikin hayyacinka ka ci ka ai ba zane yanzu don Allah ke da irin wannan ƙarfin imani mutum nawa ne cikin al'umma suke da wannan ƙarfin imani ɗin mun gane ko amma sai wasu malaman suka tafi akan cewa babu buƙatar nana ta wani ikirari muddin mutum ya zo ya ce na zina ya ce ya yi zina sau ɗaya to shi ke, ba buƙatar sai an buƙace shi ya ta. nana ce mecece hujjarsu sai suka kafa hujja da wasu hadisan su ma riwaya na Imam Bukhari a cikin Kitabul Shurut da riwaya ta Imam Muslim a cikin Kitabul Hudud ainihin babin da yake bayani man itarafa ala nafsihi bizina wanda ya yi itirafi makansa ya yi ikirari a kansa cewa ya aikata zina sai suka kafa hujja da wannan ainihin hadisi din suka kawo kissar wata mata wadda wani saurayi wannan saurayin leburan mijinta ne ya yi zina da ita ina alhazawa ina magidanta masu kawo zarata matasa a cikin gidajensu kuma su yi tafiya wata da watanni kwana da kwanaki ba sa nan sati da satuttuka ba sa nan waɗannan matasa a matsayin leburori a matsayin 'yan share gida a matsayin yaran gida suna daudala cikin iyalai komai na iya faruwa wannan matar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mijinta ya ɗauki ya suhurci wani matashi a matsayin lebura a gidan shi ne a ƙarshe dai ya sa eh, abin ya kai ga suka yi zina da matarsa ya yi zina da ita to shine sai aka bayan da ya yi zina da ita ɗin sai aka zo aka samu uban wannan yaro ɗin aka sanar da shi uban wannan matashi aka sanar da shi cewa to ai abin da zai yi ya kukuta ya kukutar da wannan ɗanasa dangane da wannan hukunci shi ne ya fanshi ɗansa ta hanyar mai ta hanyar ainihin sadaukar da baiwa guda ɗaya mun gane ko da awaki guda ɗari kun ji tun a lokacin Kowane za aka ce idan kai wannan laifi sai ka ba da awaki ɗari ya kan iya ballantana a ce sai ka ‘yantar da baiwa Allah ke yi. saboda haka da aka gaya wa mahaifin wannan matashi shi kenan nan da nan ya je ya samo awaki ɗari da baiwa guda sai ya bayar yana son ya kuɓutar da yaransa ƙarshe aka yi ta bayani har aka ɗaga bayanin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-ghanamu wal walidatu raddun alayka wannan awaki da tumaki guda ɗari awaki ko tumaki ko tumaki da awaki guda ɗari da ka bayar an mayar maka ka koma ka abinka da wannan baiwa da ka bayar su ma an mayar maka ka koma ka karɗi abinka amma abin da ke hukunci na gaskiya wa ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu amin abin da ke akan ɗanka shine a kawo shi za a yi masa bulala ɗari sa'annan za a aika shi fursuna kurkuku ya yi shekara guda ina fata mun gane ya ce waqdu ya unais manzon Allah na zartar da wannan hukunci sauran sahabbai suna gefensa daga cikin wanda yake gefensa akwai sayyidina Anas Anas ibn Malik babban yaron manzon Allah a cikin gida wanda ya shekara goma tare da shi a cikin gidansa nan da nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwaya ya kalli Anas ibn Malik yace wahdu ya unais haka yake ce masa ya unais ya kai dan anas ai muna da irin wannan tasgirin sunayen misali misali to dan lawai kaga lawal ne aka ce dan lawai sai me a banda dan lawai yawa dan dini ka gani kaga di zaharaddin ne saboda yarintarsa da kurci sai a ce dan dini makamancin wannan sai me eh dan bello a mafi akasari dan bello zaka ga ba eh to akan faɗa akan faɗa tasbiri dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ugdu ya unais yi sammako tashi tashi cikin hanzari ya kai unais ilan ra'ati hadha tafi ainihin wurin matar wannan fa in tarafat idan ta yi itirafi ta yi ikirari cewa ta yi farjum'a ko to a jefe ta saboda me saboda tana da aure saboda me saboda tana da aure a nan menene mafhumul mukhalafa idan ta yi ta yi itirafi ba fa tace ita ba ta yi ba ya za a zo alaka man zina ni ban yi ba ko da ta yin ta ce ba ta yi ba za a kira ta a ce dole sai an yi mata rajim shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wagdu ya unaisu ilan ra'ati haza, fani tarafat farjumha ka yi gaggawa ya unais ka je wurin matan wannan mutumin idan ta yi itirafi cewa ta yi zina ka tambaye ta kan kes ɗin nan da ake ta magana a cikin gari wai shin kin yi idan ta yarda cewa ta yi farjumha manzon Allah sai ya ba da surɗa ɗin ga sayida Anas saboda ya san zai iya tare da mataimaka ko ya ce ka sa a jefe ta fagada ilaiha fa tarafat saboda gaskiyar sahabbai wannan tana ɗaya daga cikin sabon manzon Allah mata waɗanda suka yi itirafi da zina a rayuwarsu kuma aka tsaida musu haddi sai na ana sai gaggawa ya je wurin wannan mata kuma ta ce e ba shakka shaidan ya sa an aikata wannan aiki nan ainihin fara jama'a sai sayyidina Anas bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin sa aka ainihin wato jefe ta hukuncin ta kenan a nan sai malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce walam kulin nabi sallallahu alaihi wasallama fani tarafat arba'a marrat ba bai ce idan ta yi itirafi so hudu ba yace fa ni tarafat ko in ta yi itirafi so ɗaya ma shikenan to shikenan zartar mata da hukunci kawai abin da yace kenan fa in tarafat idan ta yi itirafi ta yadda cewa ta yi to kenan. saboda haka abinda ya fi rinjaye ko in ce abinda ya fi inganci shi ne farci ɗaya yana wadatarwa wajen tsaida ainihin wato haƙƙin ikirarin yin zina inda mutum ya yi wato farci ɗaya to shi kenan. in Allah da darasinmu da zai zo darasinmu na gaba za mu ji shin ko ainihin hukuncin zina daidai yake da hukuncin luwaɗi duk dai ƙarƙashin wannan a ba zani in Allah ya mu tuna ba mu kai ga sauran abubuwan guda biyu ba tukun muna bayani ne akan gaba ta farko ta hadisi yadda za mu fidda ainihin sauran hukunce-hukunce abinda muka faɗa daidai Allah Ta tabaraka ta'ala ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure Allah Ta tabaraka ta'ala ya gafarta mana alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam